ango ya sha mai ango ya sha mai ango ya amarya kai ni ana cewa mata tara suke ba su cika goma ba kai matata ni ta cika goma cif don matata kaga musulmatin muminatin kanitatin sadiqatin sa'imatin wallahi amma kai sa Allah ya bada zaman lafiya amin summa amin a ake ciki musulun martin an yanzu makasan ta zama muguwatin munafukatin azujiyatin kazamiyatin makiratin shegiyatin azzalumatin kuma saura kirista ta zama bazawaratin wa masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu muna yi wa kowa fatan alkhairi idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancin ku kowane iri ne ta wannan salon na katun comedy to ku yi magana ta wannan number ko ku turo muna sakonninku ta message mun gode